ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin taka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un A yanzu yanzu shugaban 'yan bindigar Najeriya Bello Turji Kacilla ya saki zazzafan bidiyon yadda ya kashe sojoji guda 63 tare da 'yan sa-kai a dajin zamfara a cikin daren jiya kenan inda a yin kamar yadda kuke gani dai manyan sojojin najeriya ne suka je domin su da gawar da dan bindigar bello turjika cilla ya kashe wannan a labari ko kaɗan ba shi da daɗi amma a yanzu ku biyo ni a cikin wannan shiri domin ku je kanin labaran da kuma yadda abin ya kasance amma idan wani ya kasance shigowar ku ta farko a daure a danna subscribe sannan a danna ƙararrawar sanarwa sannan kada kuma manta ku taɓa alamar like akan wannan bidiyo muna godiya lalle babu shakka wannan labari ya kasance labari guda ɗaya ta tilo wanda babu yadda za a iya sa mutane a cikin farin ciki domin kuwa wannan labari dai na yadda shugaban 'yan bindigar bello turjikacilla ya kashe sojojin nan labari ne mara daɗi inda a jiya jaridar bbc da kuma shafin turus hausa suka rawaito cewa sojoji kimanin 43 sun rasa rayuwarsu tare da 'yan sa-kai guda 20 wanda idan kuka lissafa mutum 63 kenan bello turje kashe a daren jiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Today a yanzu haka bayan tau da gawar sojojin da aka yi shugaban sojojin ƙasar najeriya baki ɗaya wanda kuka fi sani da christopher musa ya tabbatar da cewa sai ya ɗauki fansa akan irin wannan mummunar kisa da bello Kacilla ya yi wa sojojin najeriya ba tare da ya ji tausayinsu ba sannan christopher musa tare da ministan tsaro bello sun tabbatar da cewa ɗaukar fansa ta zama wajibi akan irin wannan mummunar kisa da bello Kacilla ya yi wa zakwakuran sojojin To bayan bayyanar wannan labari kuma, a yanzu shugaban 'yan bindigar cikin yammacin yau ya saki wani zazzafan bidiyon yadda zai ci gaba da kashe mutane 'yan sa kai tare da sojoji sannan a cikin bidiyon ya bayyana cewar ɗaukar fansa yanzu ma ya fara ta domin kuwa ba zai taɓa barin irin abin da aka yi masa ya tafi a banza ba sannan cikin sanarwar bello turjika ɗin shugaban 'yan bindigar ya ƙara da cewa ina gargaɗi zuwa ga mutane uku na farko shugaban ƙasar najeriya na biyu kuma shugaban sojojin ƙasar najeriya christopher musa kenan na uku wa'inda na yi sa musu albashi kuma suka ki biya na na farko shugaba ka sani cewa 'yan ta'adda mun riga mun mamaye Najeriya kuma babu yadda za a yi da mu sai dai a samu ido mai dan kai kuskuren sawa a farmake mu to fa babu makawa za a yi ta ɗauki ba daɗe a nan ƙasar tamu ta Najeriya ɗin wannan shine gargadin da yan bindigar bello turjika cilla kenan yawa bula ahmad Tunibu to bayan ya gargadi bola ahmad tinubu ya gargadi christopher musa shugaban jami'an tsaro na nan ƙasa najeriya inda ya gargade shi da cewar kai ma ka sani babu yadda za ka yi da mu sai dai kallo domin kuwa mun wuce lissafinka da lissafinka na yau kai har ma na gobe mun wuce domin kuwa mu ɗin zakwakuran sojoji ne waɗanda kuma muka karɓi zallar horo wannan shine furcin bello turjika cilla kenan sannan a ƙarshe ya ƙara da cewar 'yan ƙauyen da na sa wa haraji yau sati ɗaya da kwana ɗaya ne ya rage lokacin ku ya cika kuma ku sani cewa idan ba ku kawo na kuɗin ba kuka ɗauki shawarar Christopher Musa shugaban jami'an tsaro to falalle babu wankawa za ku rasa rayukanku wannan shine ƙarshen sanarwar da kasar gumin ɗan bindigar jejin Bello Turjika Cillaye Allah ya raba mu da shi To bayan bayyanar wannan sanarwa a yanzu dai haka al'umma da dama sun fara tofin alatsi ne da gwamnatin Najeriya da kuma shi Bello Turje cilla din akan cewa gwamnati ta kasa masa komai. To dai Allah ya ƙara rufe asiri ya kuma kiyaye amin summa amin. A yanzu dai haka an ce za a haɗa zakwakuran jami'ai domin ganin an kawo ƙarshen biyan Turje a ranar da 'yan ƙauye za su haɗa wannan kuɗi kan idan za su je kai mai za a haɗa masu kaiwar da manyan zakwakuran jami'ai wannan ita ce suna da gwamnatin najeriya ta yi wannan kenan masu kallo da masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri ku daure ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa muna godiya da ziyartar wannan shafi mai albarka na kundin hausawa tv